بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما za mu tashi darasi na 45 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid a yau takwas a yau takwas ko ga watan jumadal ula hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi almas'alatu rabi'a na'am bismillah <coughs> alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah bukhari ko za ka je da Allah ko za ka je ofis ka akwai wani littafi a kamun najasat a ganin da Allah ko ka ɗauko mana shi ko kuma a ba shi kawai bari mu neme shi anan mai wakan zauna ka ji darasi ai ina jin akwai shi anan na'am uh, wa ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah na'am al-mas'alatu ar-rabi'a al-mas'alatu ar-rabi'a mas'ala ta hudu ittafaqa al-ulama ala anna dam al-hayawan al-barri najis malamai sun yi ittifaki akan cewar jinin dabba wadda take rayuwa a doron kasa najis najasa ne amma sun yi saɓani a cikin jinin kifi haka nan ba sun yi sabani a cikin jini wanda yake kadan daga jinin dabba wadda take ba dabba da take rayuwa a cikin teku ba a cikin ruwa ba faƙala ƙaumun to sai waɗansu malamai suka ce damu samaki tsahir jinin kifi ɗahiri ne mai tsarki ne wahuwa ahadu ƙaunai malik wannan shi ne ɗaya daga cikin maganganu guda biyu na malik kuma shi ne mazhabar shafi'i waƙala ƙaumun waɗansu malamai kuma suka ce huwa najis shi wannan najasa ne a bisa asalin a bisa ka'idar dukkan jina ne wa قول مالك في المدونة شيني شيني إتشي ga shi ma shi ma a cikin khalil ma a kansa ya tafi ya ce wa damun masfohun walaumin samakin wa zubabin ya tafi kan kaulin malik fil mudawwana kenan na'am wa kazalika hakanan ma waɗansu malamai suka ce inna qalilad dima'i ma'fuun anhu wato jini wanda yake kaɗan ma'fuun anhu an yi rangwame a kansa wa waɗansu malamai kuma suka ce balil minha wal kathiru bal wato kaɗan na jini da mai yawa hukuncin su ɗaya والأول عليه الجمهور na farko shine abinda ilahirin jamhurin malamai suke a kai. dalilin saɓaninsu su a cikin jinin wato kifi wa ikhtilafuhum fi maitatihi shine sabanin su akan mushen sa faman ja'ala maitatahu dakhilatan tahta umumi tahrim wanda ya sanya wato mushen jini yana cikin wato gamewar mushen kifi yana cikin gamewar abin da aka haramta ja'ala damahu kadhalik to sai ya sanya jinin sama haka haka yake wanda kuma ya fitar da mushen kifi sai ya fitar da jininsa قياسا yana miki yana miki yasi akan musha a cikin wannan akwai wato a hadisi wanda yake mai rauni وهو قوله عليه الصلاة والسلام شيني فتنس عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان أن هل التامنا واتو موشي بيو دجناني قدا بيو الجراد والحوت الجراد والحوت فارا دكيفي والكبد والتحال دكما واتو هانتا دسيفا wannan hadisin na'am eh ya ce da'ifi ne ya ce da'ifi ne eh, fal hadith sahihun marfu'an ala kulli hal haka ma al-gumari ya inganta shi na'am na'am mm. eh to ai akwai wanda suka tafi akan wata fil galib zai zamanto shine shine ra'ayin abul hasan ibn al-qattan da yawanci da gare shi eh, ne madogararsa wajen hukunci akan hadisai eh, mai bayanul wahami wal iham jazakallahu khairan na'am wanda suke da sabani eh. a wajen a'a su ai hanafiya ne suke cewa a abinda abinda abinda kogi ya amayo shi to shi za a ci eh, amma ma mata wa tafa ba za a ci ba eh shi ne amma in ya mutu ne saboda rashin eh da koko saboda rashin iska

kawai hmm. su ɗebo ya su sai su a suwa suka ce sai wanda a ni fa ban san wanda suka ce sai an yanka kifi ba gaskiya ban san wanda suke cewa sai an yanka kifi ba illa dai kan cewa dai cewa suna cewa ba za a ci kifin da yake ya mutu eh, ya mutu da kansa ba na'am ya e, shi ne man mata abinda yake an kamo shi matacce a saman a cikin ruwa a sama yana yawo a kan ruwa to eh, ai su ma cewa suka yi al'ambar ai kifi ne teku ce ta amayo shi ta koma ta bar shi anan a'a amma ai amayo shi ta yi ba mutuwa a cikin ruwan ba hmm? ya riga ta yi turarsa ya eh. abinda aka halarta suka ce abinda aka yi saidinsa abinda aka farauto shi da kuma ma mata wato ma ma albahar wa jazara anhu shine aka halatta amma ma mata fihi wa tafa suka ce shi ba halatta shi ba akwai hadisin da suka faɗa hadisin Jabir wanda a ran nan mun duba shi ko eh shine madogarar jumhur shine madogarar jumhur amma su Hanafiya sun ce a ah, ga hadisin jabir nan mun karanta ran ma fa da muka zo mun yi maganar fa ko suka ce ka gani hadisin jabir ma sittumuhu wa huwa hayyun famat fakuluhu wa ma alqa al-bahr mayitan tafiyan fala ta'kuluhu hmm. shine hadisin jabir amma wa huwa ibn kathir ya ce wa huwa hadithun munkar na'am واحتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بحديث الأنبر المتقدم ذكره وبحديث هو الطهور ماؤه هو الطهور ماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته شي ما هاجدين wannan shahid ne ya ƙara ƙarfi na'am na'am amma saɓaninsu su a cikin wato kathirud dami yawan jini da da karantarsa فسببه اختلافهم في القبائل to dalilin sa shine yin hukunci akan da abinda aka kayyade shi ya hukunci akan abinda aka sake shi ba kaidi ko kuma abin da aka sake shi ba kaidi a yi riko da shi a kyale wanda aka yi kaidin wannan ku bayanin shi ne haramcin jini ba tare da wani kaidi ba ya zo a cikin faɗin allah ta'ala waddamu wa lahamul khinzir kaga ka ambaci addamu a cikin abin da aka haramta وورد مقيدا في قوله تعالى a يازو أقيدي أفدن الله تعالى la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ni ba na samun wani abu wanda yake abin haramtawa a cikin abin da aka yi wahayi ya zuwa gare ni ya zuwa ga faɗin Allah ta'ala au daman masfuhan sai aka ambaci daman masfuhan aka da shi da kan cewa masfu au lahama khinzir faman qaba na'am wanda ya hukunci da al-muqayyad akan al-mutlaq wato ya dauka malamai sai ya ce al shi ne najasa wadda take haramun kadai wanda kuma ya ce a'a ai al shi ake riko da shi ai hukunci da shi akan almuqayyad domin ya kunshi ƙari sai ya ce almasfuhu shi ne wa kathir kuma shi wato mai yawa wanda kuma ba almasfuhu ba shi ne kalil kowanne daga cikinsu haramun ne kuma ya karfafa wannan dukkan wani abu wanda yake najasa ne saboda aininsa to ai baya zamantowa kashi-kashi hmm. baya zamantowa kashi-kashi to in fa gaskiya fa kuna so fa mu ringa tarjihi akan wannan hmm. wato a gaskiya sai mun sha wahala <laughs> don wannan shi ibn ko wannan gaskiya shine dai haƙƙin littafin amma shi ibn shi ibn rushd ya yi niyyar ishara ne kawai akan sabanin da sababul ikhtilaf amma tarjihi ba zai yiwu ba da kawai abubuwan da ya faɗa a nan sai an duba sauran adilla din shi sani ce to a ɗauko wannan littafin ni ba da lokacin da zan tsaya ne ba gaskiya yanzu saboda abubuwan sai dai mu ga abin da za mu iya ɗauka daga abin da waɗanda suka yi ba ɗin suka yi ma mu musu takalidi ɗawa nan bai kawo ma mazhabar sheikh nasir din albani ba da suke cewa da yake cewa jini ɗahiri ne in ba jinin haila ba to ina ganin dai wannan banda wannan ni banda wannan ban hararo wata wani sabab na wannan sabani ba sabani akan almusfo din mm. sabani akan almasfuh cewa almasfuh din a dauke shi akan alkathir shine haramci ya zo a kansa to wannan sai ya kayyade itlaqin da yake a cikin hurrimat alaikumul maitatu tuwa dam saboda haka sai ya zamanto wannan mai yawa ne to sai dai haddin qilla shine shi kuma nan bai kawo wannan mas'alar ba yawanci dai suna haddinsa a cikin littafin fikihu da addirhamul baghli ko mm. الدرهم البغلي الأوسط na'am eh suke to ai shine mai bugun kwadin ai kaga shine wanda yake zai zamanto mai yawa din eh to ai ka gani shine haddin shine alkathra din to yace dhikru ikhtilafi ahli wannan cikin al-awsat ne na ibn al-mundhir ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة فقال طائفة إذا كان فاحشا يعيد هكذا قال ابن عباس ثم ذكر بإسناده إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه وروينا عن ابن المسيب أنه قال أنه قال ذلك وقال النخعي إذا نخعي إذا كان كثيرا فليلقي الثوب عنه وإذا كان قليلا فليمضي في صلاته وحكي عن مالك أنه قال إذا كان فاحشا كثيرا أعاد وهكذا قال أحمد وقال أبو ثور يصلي في الثوب الذي فيه الدم ما لم يكن كثيرا فاحشا وذلك أنهم قد أجمعوا في قليل الدم إن صلى فصلاته جائزة ثم اختلفوا في الكثير فله أن يصلي حيث حتى يجمعوا على قدر يمنعونه منه واختلفوا في المقدار من الدم الذي يكون فاحشا فحكي عن مالك أنه قال وقد سئل عن الكثير فقال نصف الثوب وأكثر واختلف فيه عن أحمد فحكى إسحاق بن منصور أنه قال وقد سئل عن الكثير فقال إذا كان شبرا في شبر وحكى يحيى بن محمد بن يحيى أنه قال وقد ذكر له شبر فقال هذا كثير وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتا ولكنه قال ألا آه، قال ألا ما تستفحشه في نفسك وقال قتادة مرة موضع الدرهم فاحش وقال مرة مثل الظفر وقال الطائفة إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة روي هذا القول عن النخعي وقال الطائفة إذا كان قدر الدرهم لا يضره وإن كان أكثر من ذلك أعاد وروي هذا القول عن الناخعي وقال سيد ابن جبير فإذا كان أكثر من قدر الدرهم فانصرف تو آه ماذا قال شي آه وقال الطائفة ينصرف من قليل الدم وكثيره وثبت أن ابن عمر كان ينصرف من قليل الدم وكثيره ثم يبني على ما صلى إلا أن يتكلم فيعيد ثم ذكر أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرج من آه من آه من فرشها ودمها فصلى ولم يغسله تعاون با مصفوح بني تبرم جاء ابن لم يرجح شيئا كويا أنبتي اختلاف مني to wannan dai akwai a kaga kun ga sabanin nasu ko a cikin shi kansa qalilud dam din haddul qilla <laughs> da kaji wannan kasan ba nasi al الخامسة masala ta biyar. مسألة تبير اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه malamai sun yi ittifaki akan najasar bawalin dan adam da kuma bayan gidansa illa bawlan sabiyyir radi sai dai jinin sai dai bawalin yaro wanda yake ake shayar da shi mama واختلفوا فيما سواه من alhayawan mm, khilaf din أليس fi تطهيره هل خفف fihi أم لا amma sun yi sabani akan cewa bawal najasa ne bawalin yaro mai shan mama sun yi sabani akan cewa najasa ne ko ba najasa bane na'am to ai ka gani to don cewa ya yi rashu ya nuna ya nuna cewa ba najasa ba ne? Eh? ya nuna najasa ne sai dai an yi tafifi an sauƙaƙe hufifafi ta tahirihi <laughs> to kaga kun ga irin rigimar ko to mu je mu ci gaba واختلفوا فيما سواه من الحيوان to sun yi sabani a cikin abin da yake ba mutum ba daga cikin alhayawan daga cikin dabbobi fa zahaba shafi'i wa abu hanifa ila annaha kullaha najisa to imam shafi'i da abu hanifa sun tafiya zuwa ga cewa dukkanin wato a shi a dukkan abin da bawali da yake daga a daga dukkan wata dabba wanda ba mutum ba dukkanin wannan bawali dukkan wata dabba ma na jasa ne waɗansu malamai kuma suka tafi kan cewar dukkan a bawali daga dukkan dabbobi daga dukkan hayawanat wannan banda mutum fa ake magana to sun tafiya zuwa ga tsarkinsu bi itlaq ba tare da wani kaidi ba ani fadlatai sa'il hayawan ina nufin wato wato abin da yake fadla abin da yake bayan gida da bawali na sauran dabbobi wannan shine kaulin a Dawud wa nusiba ila nahai وله رواية مثل قول المالكية ونسب إلى إلى النخعي نعم وقال قول ودن سما لمي كما suka ce abwaluha wa arwasuha tabi'atu lilhumiha suka ce bawalinta bawalin dabbobi da bayan gidansu to suna bin naman ne fama kana minha mu muharrama duk wanda wanda daga cikin su ya zamanto naman su haramun ne to bawalin to bawalin su da bayan gidan su najasa ne haram wama kana minha mu ma'kula wanda kuma naman ta abin wato ya zamanto halal ne a ci to da bawalinta da bayan gidanta masu tsarki ne ma adallati ta akulun najasa banda wadda take cin najasa wanda kuma daga ciki ya zamanto naman su makaruhi ne to da bawalinsu da tarosansu su ma makruha ne wannan shi ne ƙaunin malik wa ƙala abu hanifa bi zalika fi fil asar fil nam fil asar dai ko to asar hmm? Su'ur jam'u su'ur. kamar yadda abu hanifa ya faɗa haka a cikin sauran wato ruwa da aka sha haka shi ma ya wannan tafsili idan dabbar da ta sha ruwa ta bari wato wanda ake cin naman ta ne to ruwan da ta bari ɗahiri ne in kuma wanda take ba a cinta ne to ruwan da ta bari ya zama na jasa in makaruhi ya ce ruwan ya zama makaruhi sai dai me ma'anan wannan karhancin me karhancin ruwa yani shine idan akwai wani ba za a yi amfani da shi ba na'am wadda ake wadda ake a wadda ake karahiyar cinta wani ya ce da ce na'am a ba zo mu ba ba zo mu ba a ah, wanda yake haramcinta bai zamanto bin nas ba a ah, ah, ai ya kawo misalin a ciki ko eh, kamar ya ce kamar a sabo wahir hmm. sabo a shi wajen malik ba muharram ba ne A eh, sabo. ai duk eh, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin da shi malik ya rike eh akwai hadisi ai wannan hujja ce akan malik hujja ce akan malik wahir mm, mm, kyanwa ita ma najasa ce ai ita ma makruhiya ce mm. ita ma zina ce. na'am ita ma zina bince ita ma haramun ce amma shi malik shi ai shi sa ake cewa dan suke cewa malik baya ganin taksisin alqur'ani da hadith kaga wannan hadisin ai taksisi na'am ah, shi baya ganin taksisi da hadith din ne na'am to wa sababu ikhtilafihim to dalilin sabanin nan nasu abubuwa guda biyu ne hmm, na farkon su sabanin su a cikin abin da ake fahimta na halacci wanda ambatonta ya zo a cikin sallah fi marabidil ghanam a wurin da ake daurewar wato awaki a turken awaki da kuma halattawarsa alaihi salatu wassalam lil'uraniyin ga wato yan kabilan uraina al'uraniyin su sha wato bawalin raƙuma da kuma nonan su da to kun ga can ga janibin halacci kenan ko da kuma abinda ake fahimta na hani daga yin sallah a wajen da raƙuma suke turkusu mhm. wannan kun ga sababi ne sabani mm. wannan ya halatta wannan kuma ya haramta na'am mm. na'am eh. Mm. eh to ai wai dalilin da suka yi sabanin kenan kai kana ganin akwai dalili su kuma suna ganin wannan dalilin da ka gani ba shi ba ne eh, ai shine ai yanzu yana faɗa maka ne idan ka gane dalilin da ya sa malamai suka yi sani. Mm. wasu sababu sani sababi na biyu ikhtilafuhum fi qiyas sa'ir al-hayawan fi dhalika 'ala al-insan sabanin su wajen ai kiyasin sauran dabbobi a cikin fi zalika a cikin wannan abin alal insan akan mutane akan mutum a fi zalika a zalika ya udu ila maza alfadalat eh, wato akan kiyasin sauran dabbobi a kiyasin su akan mutum a cikin a wajen abin da ya danganci bawalinsu da bayan gidansu na'am faman kasa sa'ir alhayawani alal insan wanda ya kiyasin sauran dabbobi akan mutum wara annahu min babi qiyasil aula wal kuma ya ganshi cewa ai ma wannan kiyasi ne wanda yake ma shi yafi cancanta yafi dacewa lam yafham min ibahati salati fi marabid al ghanami taharata arwasiha wa abwaliha to shi sai ya ce shi bai fahimci cewar wato akwai tsarkin bayan gida da bawalin wato tumakai ba wajen a cikin halatta yi sallah a inda ake daure su zalika ibada kuma ya sanya wannan kawai ibada ce eh. ibada ce an ce ayi hanin wato umarnin da aka ce ayi wannan ibada ce ba maqulul ma'ana bane ne فهم من النهي عن الصلاة في عطان wanda kuma ya fahimci cewar hanin da aka yi kan ayi sallah a wurin da raƙuma suke durkuso saboda najasa ne waja'ala ibahatahu lil uraniyyin abwal al ibli li makan al mudawat kuma ya sanya ya sanya halaccin da halattawar da annabi sallallahu alaihi yayi ga yan uraina ga su sha wato bawalin raƙuma saboda neman magani ne a bisa asalinsa na halatta wannan cewa sai ya ce kullu raji'in wa bawlin fa huwa najis dukkan wani bayan gida da dukkan bawali najasa ne amma waɗannan sai fitar musu da ka'ida amma sallah ya ce wannan ibada ce amma shan magani shan wannan saboda neman magani ne kuma magani babu laifi za a sha shi da najasa <laughs> eh, na'am wanda kuma ya fahimci halaccin yin sallah a wajen da ake ɗaure tumakai tsarkin bayan gidanta da fitsarunsu haka nan ma ya fahimci daga hadisin mutanen uraina kuma ya sanya hani daga yin sallah a wato wuraren da raƙuma suke da ake durkusar da raƙuma su sha ruwa ya sanya wannan hani hani ne na ibada wato ba maƙulul ma'ana ba ko kuma wata ma'ana daban ba ma'anan najasa ba insani wa kuma duk da haka ya kara da cewa bambanci tsakanin mutum da kuma dabbobin gida a wajensa anna fadatai al-insani fi cewa abin da wato bawali da bayan gida na dan adam abu ne wanda ake kyamarsa ake ganin daudarsa bisa ɗabi'a wa fadaltai bahimatil an'ami laysat kadhalik shi kuma bawali da bayan gida na wato dabbobin gida dabbobin ni'ima su ba haka suke ba ja'al al-fadalat tabi'atan to sai ce to sai ya ce to bayan gida da da bawali yana bin nama <laughs> Allah shi ne mafi sani na'am wa man qasa ala bahimatil an'ami ghayraha na'am wanda kuma ya yi kiyasin wani bahimatul an'am akan bahimatul an'am sai ya sanya dukkan fadalat ga baki ɗayansu ya sanya su in ba fadalar in ba abin da yake na mutum ba sai ce ba na jasa ba ne, ba kuma haramun ba ne. kuma wannan matsala fa tana da fuska tana da wato akwai fuska akan kowace walaula annahu la yajuzu hidasu qawlin lam yataqaddam ilayhi ahadun fil mashhur da ba dan a ce baya halatta a kirkiro wani kauli wanda wani bai riga ya faɗe shi ba a bisa mashhurin magana wato wannan almashhur din ai akan ihdath qawl fil mashhur ba wai haka yake ba qawlan wahida mashhuri bai halatta ka kirkiro wani kauli bayan sabani da aka riga aka yi ba in aka yi sabani a cikin matsala akan kauli biyu to bai halatta kawo na uku ba domin wannan fita daga ijma'i ne ko da matsala ce wadda take akwai sabani a cikinta wato da ba don wannan ba laƙila to ga jawabin da sai a ce wato da yana da dama ya kirkiro wani kaulin da sai ya ce wannan nam abinda duk yake yin doyi wa yustaqdar kuma ake kyamarsa to sabani ne na abin da yake doyi kuma ba a kyamarsa ba a ganin ba a ganin daudarsa wa bi khasa musamman ma ma kana min hasana abinda ya zamanto daga ciki wato a warinsa wari ne mai kanshi saboda ittifakin su da suka yi akan halatta wato al'ambar turare ne ma hmm. na'am inda aksar nasi fadlatan ne, fadlat hayawanin bahar a wajen mafiya yawan mutane kuwa wato bayan gida ne na bayan gidan wata dabba da take cikin teku hakanan ma almisk turaren almisk shi ma wannan sauran jinin wata dabba ne allazi yujadul misku fihi wanda ake samun turaren miski a cikin sa a cikin abin da ake ambatawa barewa ko eh to ka eh a kota din ba almisku wal misku qahirun wa hmm. faratuhu a cikin asali wa faratuhu eh to ai shine ai daga barewa take daga barewa yake barewa ce wanda misli eh daga bare faratuhu inda yake faratuhu eh inda yake shigansa eh, inda eh, kamar wanda yake zama to kamar shine murfin sa kenan ta tsutsar sa kai tsutsar take eh ba shine ai akwatin sa wanda yake wanda yake kewaye shi ai ka san batta ba baka san musalaita ba ya wato ai musul ba na ai abin ita ce batta ai inda ake samu musalaita kwankwalati waya da kin wajen ya lokaci a cikin almiski din mm. wanda hawa ne musamman almiski mm. kuma yana da wasu battoci a jikinsa hmm. to shi a cikin eh, ai muskin a cikin battocin ake samu a cikin battocin ake samu shine kamar wato abin nan abin da yake kunshe da muskin hmm, abin da yake kunshe da muskin eh eh

ya ce da ba don ba za a kirkiri wani kauli ba sai shi sai faɗi wannan zabi ɗin shine wari da ƙazanta mm. eh, zamanto shine zabi ɗin najasa da tsarki ya ce to amma ba a bisa mashuri ba a kirkiro magana amma da ya faɗa <laughs> ya dai faɗa <laughs> amma ka ga wara'unsu mu a wannan zamanin ne tuni kawai sai ga mutum ya faɗa khalif to سبحانك اللهم لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك